Gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari a Najeriya ta yi wa al'umma arewacin Najeriya wani babban albishir na samar da wutar lantarki da makamashi ga wannan yanki domin haɓaka cinikayya da kafa kamfanoni da kuma ci gaba na samar da ayyukan yi ga matasa da sauran jama'a. Wannan da yana kumshe ne a wata babbar kwangila da gwamnatin ta rattabawa hannu da ta haura dola Amurka miliyan dubu biyu, wanda a yau Majalisar Ministoci ta Najeriya ta amince a ba da kwangilar. domin a samar da bututun mai ya ɗauki iskar gas daga birnin ajakuta da ke jihar kogi zuwa abuja da jihar kaduna da kuma jihar kano kafin ta bazu ta yadu zuwa sauran jihohi na arewacin najeriya gwamnatin marigayi umaru yar ado ne tun farko ta taso da zumarin wannan aiki amma bayan rasuwarsa aikin ya tsaya cak yanzu shugaba muhammadu buhari ya farfado da shi kuma tuni an ba da kwangilar gudanar da wannan aiki akan haka ne kakaki a fadar gwamnatin taron najeriya malam garba shehu ya yi min karin haske dangane da tsarin zai kasance shi wannan makamashi na iskar gas zai ba da damar ga duk wanda yake son ya kafa masana'anta ya kafa injin sannan na wutan lantarki ba sai ya jira nepa ta ba shi wuta ko ana ɗauke masa wuta ba masu taurare in suna lura da irin ci gaba da ake ta samu na kafa masana'antu tsakanin jihar lagos zuwa ogun a yanzu yadda China suke ta zuwa suna kafa kamfani ana samun aiki ne to mu man Allah yadda aka gama wannan aiki a'a to yanzu mun ma masana'antu ne za su yi ta zuwa suna kakkafawa daga gida daga kasashen waje saboda an yi magani matsala ta makamashi na wutar lantarki da jama'a za su kafa masana'antu da shi To kamar sha'anin wutar lantarki dama an daɗe ana kuka ana ƙorafi shina gaba-gaba a jerin matsalolin da suka hana ci gaba ma na hmm. al'umma ma ba magana masana'antu kawai ba ta da rayuwar al'umma ta yau da kullum hmm. tunda an ba da wannan amincin kamar yaushe ne ake sa ran za a fara cin moriyar wannan ita gwamnati ma abin da ta yi waɗanda za su zuba jari a cikin wannan aiki su za su zo da kuɗinsu su za su kafa kuma su daga karɓar taro da kobo ga duk iskar gar da ta wuce aka yi amfani da ita ta haka za su ne da kuɗin su ana sare bashin za a biya shi shekara goma sha biyar amma fatan mu shine shekara biyu bisa uku nan gaba za a gama wannan aiki wannan ci gaba da China ta samu a duniya wanda take baza shi take zuba jari da kasashe ne irin su Ethiopia su Rwanda a Afirka har da Ghana da su Botswana suke cin moriyar wannan abu to yau Allah ya kawo mu zamanin da mu ma in Allah ya yarda arewacin Najeriya za mu ci moriyar irin waɗannan zuba jari da ake yi don jama'a su samu aiki yi su samu abin da za su ci. Idan wannan makamashi ya karfafa ya tabbata a yankunan da ka ambata tsakanin jihar Kogi har zuwa jihar Kano. Ta yaya al'ummar kamar Sokoto da Maiduguri da Bauchi da sauran yankunan Arewa su ma za su ci more shi? to ai abin da za a fahimta shi ne shi wannan kamar turke ne aka kafa na pipe ɗin ya taso daga inda ake haƙo shi Niger Delta ya gangaro ya zo wa'annan ai kamar bishiya ce sai ta yi rassa saboda haka babu abin da zai ce kuma ba za a iya ɗaukan pipe ɗin nan a kunne daga Kano a ce je Daura ko je Katsina Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya muna tattaunawa akan sabon makamashin da zai bazu akan wadata yankunan arewacin najeriya da gwamnatin shugaba muhammadu buhari za ta yi na iskar gas da makamashi na wutar lantarki umar faruk musa amurka a abuja najeriya